To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron mu wannan shafi na sarki zaki MPK na Rasulun Aminin. To jama'a uh, mun zo za mu ci gaba da program kamar kan da muka saba yau Wednesday jama'a amma yau in Allah ya yarda kamar kan da na yi magana cewa za mu je hutu hutun sallah in Allah ya yarda yau muka yi wannan program na mijin aure nake so yau ranar wednesday kun san muka wednesday shi thursday eh, shi saturday da sunday insha Allah saturday da sunday za mu je hutu ba za mu ci gaba da shi ba shi bayan sallah shi bayan sallah shi Allah ya kai mu laraba mai zuwa in Allah ya kai mu da rai da lafiya ranar laraba mai zuwa za mu ci gaba da wannan program amma yau in Allah ya da na ƙarshe a cikin wannan sati kenan da za mu yi muna tare da yar uwa mai suna zuwaira daga cameroon cameroon ko muke tare da ita wanda za mu zo da ita a yau ita ma mu ji programinta da za mu yi shi sa yau programin ya kai kasan cameroon a yau programin ya kai kasan cameroon shi sa ita wannan baiwan allah da kasan cameroon da za mu zo da ita tana tare da mu nan wannan layi tana tare da mu bayan haka kaman kan da na yi magana a kan wannan program za mu je hutu za mu je hutu na sati ɗaya one week in Allah ya yadda. to jama'a masu sauraro mu akan wannan shafi alhamdulillah muna tare da yar uwa mai suna zuwaira daga kasan kamarun ita kuke ganin hoton tanga daga kasan kamarun wannan zuwaira ta nuna tana shekarunta talatin da uh, biyu ko? 32 eh, years Yanzu kana ganin ta wuce ba shi ta kawo mana wani wakili ba ba ta nadi <laughs> eh, gimbiya Ah, na gode ba bai da ni ta kawo wani wakili saboda ta kai ta kawo kanta to 32 years amma kun san ka'idan ne muna fara sa zancen mai shi muka ji zancen mai shi muka kare sannan mu tambaye mai shi abin da ya muke so mu tambaye shi anan shi yasa da farko dai za mu fara jin ah, zancenta ita kan kanta zuwaira zancen da ta fara yi sa'an nan mu tambaye ta abin da za mu tambaye ta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Da farko dai na godiya. Na san jama'a na ji. Banan da kai. Na gode sosai Allah Ubangiji sa saka da alkhairi. Allah Ubangiji ya damu da alkhairin da ke cikin rayuwarmu. Sunana Zuwaira. suna kamaru a baminda shekara na talatin da biyu ni ce na da yara na uku amma da ɗaya nake kuma na na ƙarƙashin iyaye na na na tare da na da mahaifiyata na fata Allah wani zai haɗa ni da miji na gari mai ibada mai tsoron Allah wanda kuma zai rike amanar aure ba a kaɗan lokaci ba wanda zai rike amanar aure har abada. To, jama'a mun ji zancen ita Suwaira To, a kuma mu kira ta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ra, assalamu alaikum. To, zuwaira mun ji zancen ki a nan, kin nuna cewa kina ji na? All right. eh, zuwa mun ji zancen ki? No problem. Mun ji zancen ki anan kin nuna cewa kina shekarun ki 32. Okay. Shekaru talatin da biyu a kan wannan shafi eh, da kika zo. Sa'annan uh, shekarun ki nawa da kika lokacin da kika aure lokacin shekarun ki nawa? Shekara na goma sha shida. Shekaran ki goma sha shida. Shin auren da kika yi na farko kin sake yin aure bayan shi ko dai a'a wannan shine farkon auren ki kuma bayan wannan baki taba aure ba. Bayan wannan na yi aure shi ma ban ji daɗin auren ba. Shekarunki talatin da biyu. Ah. Wato aurenki kuma so biyu kenan. Ah. okay. farkon aurenki da kika yi uh, me ya uh, yara kince yaran ki uku farkon aurenki da kika haifi yara uku ko dai a'a me ya faru kika bar gidan aurenki na farko sannan yara nawa kika yi gidan aurenki na farko farkon aure na kawai mu ɗauka mu kaddare ne rabuwar <clears throat> don bai nan ma ƙasar mu ya kira ne ya suke don iyaye shi ma sun samu bayan ya sake ni ya ce musu bera wani dalili kuma bai yi shi komai ba yara na biyu da shi mace da namiji shi ma mutumin kamarun ne eh. yaran ku biyu nan just like that ya yi tafiya tafiyarsa da ya yi kawai shi ce bai so ki ya sake ki <laughs> just like that kuma aka tambaye shi cewa baki mai komai ba shekaru nawa kika zauna da shi suna da shi shekara bakwai shekara bakwai kuka haifi yara biyu just like that domin ya eh domin ya yi tafiya kawai shi ce baya son ki ya sake ki don har yau na tare da iyayensa na'am har yau mamas har yau me na har yau muna tare da iyayen shi har yau kina tare da iyayen shi mijinki na farko salamu alaikum zuwaira har kina nufin har yau kina tare da iyayen mijinki na farkon kenan ba wai su ba wato Ok, wato har yau kuna mu'amalan kirki tare da iyayen shi iyayen shi kenan. Mm. Ok, Hausan abin da kike nufi kenan. To kuma she auren ki na biyu kika eh, haifi ɗaya. Ok, to wurin kuma me wurin shekaru nawa kika yi kuma me ya faru kika bar gida wurin ki? gaskiya aure na biyu ban kai up to three years a aure in ba <coughs> na aure na na biyu na gaskiya ban na wahala sosai ni ne na da gidan mu waliyai na suka haɗu da waliyan shi aka raba aure a'a just like that auren ki duka just like that ake rabuwa da ke ba ba laifin komi kai gaskiya aure na na biyu na bai bai yi ba sa zuwa har yanzu ba ki ba mu dai kwararren hujja eh ba ki ba mu kwararren hujja ba aure na biyu na ka gaskiya uwar miji ta masa shi ma yana jin magana sa. zaman da ba daɗi ƙarshen ta waliyai na da waliyan shi ne suka haɗu suka ce gara a rabu kan ya kai wani mataki da zai zama a big problem to the two families. Ok, aure na bin ke da mamansa ke samun uh, problems kenan. Ah. Na? Ah. Ok. To, uh, isa yanzu ‘ya'yanki uku kace kina tare da ɗaya. ok ɗayan shine eh, na aure na biyun kenan kike tare da yarki ɗaya kenan na'am kike cewa ko dai a'a ok na'am to kaga balaraba uh, ah, kaga balaraba to jama'a uh, eh, zuwaira kenan da take 32 years daga Cameroon. nan zuwa a ah, yanzu ina eh, kike son ki samu miji kina son ki sami miji ne lalle a kamarun ko dai ko ina aure kake za zauna? Duk inda Allah ya kawo nagari. Duk inda Allah ya kawo nagari. ban da Libya, <laughs> da Libya. Eh. Me yasa? Haka kawai Haka kawai ke ba kya son ki je eh, Niger ko Libya? Ko. <laughs> To, sa'annan shekarunki uh, ah, 32. Shin, kina uh, in ka samu wanda ke daidai shekaranki? Ko dai wanda ke ɗan kasan shekaranki amma mai hankali, za ki ba shi dama? kawai yi zaɓe. Eh a yanzu za mu bude layi wanda ke daidai shekaran ki ko wanda ke. Wani lokaci kana samun mutum a waje ne maka alheri ya maka kirki kuma ka shiga ɗakin zama ne da zai zama. Shi ne fatana kawai Allah ya haɗa mu da nagari. Wanda ba za su nuna mana siffansu daban a waje ba su da ba a ciki. Na'am. Na'am. ke sa ke baki sa iya shekaru namiji ba ke Allah ya zabar da zabar miki da na alkhairi kawai abin da kike nema kenan amma ba da son yaro ta gaskiya eh, to yasa da tabbe ki in ba kya son yaro kamar ina son person matured person kamar shekaru nawa 35 to 45 35 to 45 ah. okay To, aka samu daidai da shekaran kifa. <laughs> To, na su da babu laifi da ya zo to aure ma have to give her husband Na ba ma jin in baki daga muryanki ba ma jin ki zai. Ta ce ba mai salatu da ya zo to aure ma have to give her husband her full respect. Haka ne. Haka ne, gaskiya ne, mace ya kamata ta yi biyayya a gidan aurenta wannan gaskiya ne. Malam Yusuf Sale, Don Proof Justice muna muku sanda zuwa. To, jama'a wannan a zuwaira kenan da kasan kamarun a shekarunta talatin da biyu a 32 years. Sa'annan kuma ta nuna cewa tana da 'ya'yanta uku, ita kuma bazawara ce aurenta na biyu kenan farkon aurenta ta nuna dalilin da ya cire ta gidan aure haka na biyu aurenta ta nuna cewa tana samun matsala ne da maman mijinta aurenta na farko mijin tafiya kawai ya yi ya ce ya kashe ah, eh na'am hello to jama mun bude layi kina ah, ga yar uwanmu eh, zuwaira amma jama'a ka kumanta kaman kan da na gaya muna insha Allahu za mu je hutu yau ne muke yi na yau za mu je ah, bayan wannan za mu je hutu in Allah ya so ya yadda shi bayan sallah za mu ci gaba da wannan program saboda kusan mun shiga lokacin sallah kenan lokacin sallah kenan za mu yi sallah na karin sallah barkanmu da shekara a sallah ya kai wannan 'yar uwanmu kenan zuwaira daga kasan kamaru uh, alhamdulillahi uh, tana neman miji na aure sa'an nan kuma zuwaira tana da shekarunta 32 32 years kar aje kar aje a zuwa kina ki wani magana ne wani Allah ban ji ba ko yan Facebook sun ji ne ni ban ji ba eh zuwaira salamu alaikum salamu alaikum Allah salamu alaikum na jaki wani magana ne ban ji ba wala Allah yan facebook suka ji eh kina ji na ji Eh, ki wani magana ne da ban ji ba? Baki kowane magana ba. Eh, domin da na magana kan batun abin da ya kawo rabuwan auren gidanki na farko? Eh, aha, sa nan da na biyu, ko ba haka ba? Ya, shi sa zancen da muka eh, yi kenan? Insha Allah, jama'a duk wanda ke neman zuwaira daga kasan cameroon ta nuna cewa wai za ta iya zama kowane gari amma wai banda niger da kuma libya ko ba haka ba to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barkatu kola sarki zaki barka da aiki barka kade barka kade Hello. To, kolinka ya kaka ka call back. To, zuwa To, jama'a ina gani eh, kan na zuwa zan sake ba da 2-3 minutes in ba mu samu kira ba za mu ajiye haka in Allah ya so ya yadda wadda ke so zai iya kira mu daga baya in Allah ya so ya yadda to zuwa da na san kina tare da mu ko salamu alaikum salamu ita da kanta networkin su salamu alaikum to zuwa eh har yanzu baki ba mu ah, kwararren hujja abinda ya sa kike da problem da zama kama eh, Niger da kuma Libya ba. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu. Alaikas salamu rahmatullahi ta'ala barkatu kola. Sarki zaki barka da aiki. Barka kare kola ya sunan kargen naki kira? Wa alaikum ba da ke ki sunana Muhammad Kabir ina kira daga Najeriya a jihar Kaduna to malam Ahmad Kabir muna jin ka shekarun ka nawa malam Ahmad Kabir eh, shekaru ya hakuri zuwa networking kina damuwa ya saya shekarun ka talatin da shida yes sir ok wani aiki kake yi ni business nake ina sai da cement wanda ake gina gidaje da shi eh cement ne cement ne ai ko masha Allah sa'annan a ah, okay masha Allah kana da iyali a'a ban taba yin aure ba baka taba yin aure ba eh sai dai muna jiran lokaci kana jiran lokaci eh amma kuma an nan nema dai wasu dai dalilai dai kuma suka sa dai ba a yi ba to kuma yanzu shine aka taso ga dangadan ake da buƙatar a aiwatar da shi da izinin Allah masha Allah to shin in Allah ya baka dama baka sa'a ka samu uh, aure na zuwaira a ina kina za ka ajiye ta? ni haifafan jihar kaduna ne a nan jihar kaduna za mu zauna insha Allah idan Allah ya daidaita al'amarin. ok kaduna no. ok to uh, zuwaira salamu alaikum zuwaira networking ta salamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Zuwaira. Ha, Zuwaira, networking kina na mu wahala gaskiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Zuwaira, na gyara networking ki da kyau, gaskiya ba mu jinki muna shan wahala. Wa alaikum salam. To, uh, bawan Allah ya nuna yana Kaduna yana 32 years, eh, 36 years talatinsa shekara 36 kuma yana, yana, yana nan ne a kasar Kaduna kuma bai taba aure ba in ya aure ki ke da shi gini kawai za ku ta yi eh, eh, ba ni na faɗi ba ai siminti yake sayarwa shi businessman ne gini kawai za ku ta yi ke da shi <laughs> eh shi sa a ba shi dama kuma bai taba wuri ba gwauro ne <laughs> eh a ba shi dama jannatul firdaus bismillah bismillah eh ah. to shikenan insha Allah za mu ba shi dama malam kashe a sunan ka ma Muhammad Kabir. To Malam Muhammad Kabir, insha Allah, ka dai ga zuwa rari da kyau ne ko? Eh na ga hoton insha Allah. To ta nuna cewa ya eh, ɗaya ke gabanta, yanzu ka aure ta zaka zo da ƴanta ne ko dai zaka bar ta bar ƴanta daga Kamaru? Eh ai na ta ce kamar yarinya guda ɗaya ne take tare da ita ko? Eh wai yarinya guda ɗaya ke gabanta, eh, ke gabanta. Yau idan tana buƙatar zuwa da ita wannan ba matsala bane, ni na yadda. Kai ka yadda ta zo da ƴanta. Kwarai da gaske. Mm. To shin kana ganin kai a yanzu ka shirya na aure sosai da ka samu dama za ka aure ta ne daga eh, a To, in ji Malam Gayi wai kai ba ya sunan shi wai kai ta zuru ne. Kai ba ba gauru ba ne, kai ta zuru ne. <laughs> amma eh a ba ni bane ba ni na fadi wa Malam Gayi ya fadi. ba ni na faɗa ba <laughs> eh <laughs> so insha Allah za mu ka rubuto mini insha sunan ka ma? Muhammad Kabir to Muhammad Kabir shi ka rubuto mini sunan ka Muhammad Kabir na Zuwaira eh tana eh tana WhatsApp ka rubuto insha Allah zan tura maka nan badinta ka kira ta Okay to shikenan nagode eh ba godiya ba godiya to zo eh lafiya kala Zuwaira Za ki zama 'yan Najeriya kenan ko? Kin taba zuwa Najeriya? A Allah bai ya sha Allah ya gaya miki haka. Eh? eh? Kin taba zuwa Najeriya? Eh. Najeriya a ina ke tafi taba zuwa? Mama na yar Kaduna ce. Ko da shi ah shega shi na shi kuma dan Kaduna. Wato za ki je gida kenan. <laughs> Eh? Allah ya kaddara. Allah ya kaddara za ki koma gida. Masha Allah, masha Allah. To, jama'a alhamdulillah ina gani zuwaira ta samu dai nata normally muna ɗaukan uku ne. amma tun da ta samu ɗaya kaga shi ya shigo da sa'a kenan bai da challenge a face wala Allah wani ya kira mu amma bai da challenge zuwaira ita kuma na gani sa'an da ta shigo da shi kenan shi yasa za mu ajiye a nan in Allah ya so ya yadda ko menene daga baya za mu ji shi yasa zuwaira akan zancenki za mu ajiye kenan ko Eh, in Allah ya da zai kira ki shi ku yi magana ku daddale tsakanin ke da shi kin ji ba godiya ba godiya to yar kamarun da ta zama yan najeriya tsakanin kamarun da najeriya nisa nisa nisa akwai nisa sosai ba nisa from um, Banita to Kaduna is just two days Jo- two days, just two days. <laughs> just two days mm. ah in aka ce miki abu na da nisa yake kira kaman ka je kai shekara shine nisan ko eh mota kan two days journey ke gaya mini ko america america da Najeriya, ai bai kai 24 jirgin sama 24 hours eh, Najeriya daban ba nisa. Ah, ba dai 24 hours ba kiyawo ko. <laughs> Ba dai 24 hours but. Ba dai 24 hours. Wani irin jirgi ke magana? Jirgin kasa ko dai jirgin sama? Jirgin sama na faɗa. 24 <laughs> hours. One day ne ba, one day ka so kamar. eh one day amma ba dai 24 hours. <laughs> maybe one day hours da awanni dai maybe two hours ko one hour ne a ah, ba zai one day ba zuwa yana, dai kamar <laughs> one hour ko two hours dai ba one day one day one day wasan jirgi jirgin sama <laughs> ba dai haka ba dai haka wasu zuwa ba dai haka eh ba dai haka amma eh, na mota ne kace kace just two days na <laughs> lalle eh ta Allah ya kai ki lafiya amin to <laughs> Allah ya kai ki lafiya. Eh insha Allah. wannan kuma dai kusa. Amma wani sana'a kike yi? Ban business kayan abinci da yin kafin su masara su wake na alshab na da nake sa. Amma anguwa nake dos ne ba gidan mu. Okay, okay, okay, okay. Jirgin da yake shiga ya kai ki one day zuwa from kamaru <laughs> zuwa ne wannan ki sake shiga kake sake shiga wannan jirgi <laughs> inji wannan jirgi wala Allah an rufe idon ku ne ake kawo za a shiga da ku jirgi shaka shiga da ku wani babban bus wannan wani yin bus <laughs> babban nan shi kuna ciki oh, yasa na ce one day don ko ka ɗauko jirgi from Abuja ka sauka Duwala sai ka sake yin one day tukuna ka iso banin da shi sa na faɗa haka. Oh, yanzu na fahimce ki. In ka ɗauki jirgi ka kai Abuja, za ka yi transit. Kuma transit nan ba gaba ɗaya jirgin zai tashi ba, shi ya ɗauki awanni a lot of hours sannan a sake shiga jirgi kuma a zo Cameroon. Okay, ah. manan one day kenan. zama a Cameroon ma ka sauka a Duwala za ka still travel before you reach to your destination. okay, ah shi da kina da gaskiya kin ga inda baki explain muna haka ba. Kika sauka wala na gani <laughs> na gani ko miji da dai aure kiya wanga miji da dai aure kiya ya ta tunani akan a wani wani magana zuwa take yin nan ne ko shi da kanki ta tunani a wani magana wani magana ta tunani amma kin ga kika explain hakan ga yanzu kowa zai fahimce ki wato in ka doki jirgi ka zo eh, ka sauka abuja ya taking ka a lot of hours awanni da yawa sannan ka sake board another jirgi kuma zuwa kamaru in ka sauka kamaru nan kuma kamin ka kai destination ka na shi ma ya take kamar awa nawa awa nawa ne na ce one day kawai don in ka sauka duwala za ka shiga bus rika ni da ka shiga da safe haka za ka iso ba da kamar da yamma 5 o'clock haka eh? mm. ma kenan <laughs> lalle Allah cire ki kamarun ya kawo ki ya kawo ki Najeriya amma kuna jin daɗin zama kamarun kenan alhamdulillah nan Masha Allah, Masha Allah, mun goyi. Da muna tunanin ma mu Malam Bello mu samu mai wani mata daga Kamaru ne mu tura shi wurin. Amma tunda kin gwada yin hanyar kan da yake aiko wanda za su kai shi rakiya ma ba za su je ba. Ko ya rakiya ba za su bi shi ba. <laughs> Ko ya rakiya gara mun fuda ga mu bar Malam Bello cikin kogo kawai ya saura cikin kogo. Ba za mu kai shi ba. All right to jama'a insha Allah yau da mu ne za mu yi program biyu. Amma wanda za mu yi mata daga bayan bata kira mu ba shi yasa mun ajiye ah, program duk wanda muka maka alkawari cewa rana kaza za mu maka program kai ya kamata ka call mu ka tuna da mu to tunda bata kira mu ba shi yasa gaskiya ba za mu kira ta ba za mu ci mata komai ba shi in Allah ya yarda sabon sati kada ku manta ranan Saturday Sunday in Allah ya kama ana fatan ana tunani ranan Lahadi nan za a yi sallah tunda za a yi sallah ranar asabar da ladi ba za mu yi program ba za mu je hutu kamun bayan sallah in Allah su ya yadda yasa zuwa mun gode mun sallame ki insha Allah zai kira ki ji? ba godiya ba godiya godiya assalamu alaikum to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh 'yan gidan nan jannatul firdaus wun tashi kenan <laughs> eh an haka ce muna nufin ai ya zaka mu inda muke duban kibulan mu shine saudiya to saudiya muna fatar cewa ranar sunday in allah ya yarda an yi sallah to fatan tunanin da muke yi kenan to an yi saudiya sun yi sallah wasu garin ana ɗaukan ranar daidai ranar da saudiya suka yi sallah a yi sallah da su wasu garin kuma ana duba in saudiya ya yi yau gobe shi a yi to tunanin da ake gina amma muna fatan ranar sunday in allah yadda an yi sallah daga eh, saudiya fatan da muke yi kenan tunan da salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa alaikum salam kola ya suna gargada ya kira umar abubakar sadiq da kama talaga da fulani ah ah ba ba ba fulani bane na san fulani ba ba fulani mai miliyan biyu ba ba fulani me miliyan biyu bane fulani na hafsa daga abuja a fulani a kai kenan ni kenan sarki eh fulani me kake nema kuma sarki kana ji ah na ji kana da ka gama program kana ji ba eh malam ali Allah ya saka maka da alkhairi malam aliyu eh fulani Fulani me ya faru kuma? Sarki kana jira. Eh muna jin ka. Sarki ni da Hafsa mun kasa fahimtar juna. Ah Fulani ta ai wannan magana ai ba ta saba da kai ba. Kai lalle kai Fulani. Fulani kirani kirani. Kirani kirani mu yi magana wannan magana ta kasa da ni da kai zamu yayi. To ai wannan layi da yake da shi ka gane. Ah bari zan kira kan da gama ina kan program bari na gama. Oh, ah, bari nan kira ka, zan kira ka, zan kira ka, zan kira ka. Eh, kai Fulani, Malam Ali na Malam Musa Yusuf ba sai da suna Allah taimake ka. <laughs> Allah taimake. To, jama'a kuma akwai zancen kuma da zan yi mai muhimmanci. Don Allah da annabi jama'a, duk wanda eh, muke tare wala Allah za ka yi video da sunana don Allah mu make sure to abin da zaka faɗa in dai sunana ya shigo don Allah mu make sure wannan abin nan gaskiya ni da kai mun taba tattaunawa mu make sure wayannan ababa saboda zance na da'awa kowa na iya yayi irin nasa which is acceptable amma ni da yake ina saka-saka ni da yake ina saka-saka ni kuma wani abu daban ne ba ma malamai ba ma akwai mutane haka ma da muke magana ma'amala da su kamar misali a ce misali a ce wai malam bello ya kira ni ya min magana to wannan sakani na da shi ne ba ni da wani bane wannan ni da wani bamu da wannan magana sa'annan kuma za mu magana make sure abin da ya faru shi ya kamata mu ta tattaunawa mu ta gaya wa eh, mu zo mu gaya saboda kaga sha'anin da'awa ko kuma sha'anin matsala na da'awa ko kuma na za ka iya kai magana kai wannan tsakaninka ne amma muddin abin da bai kai a wurinka abin da bai kai ya kawo ba ba wani abu ba ne shi ka ayyana to a wurin wani daban har sunansa ko kuma a in maganan zai shafe shi to a wurinsa zai iya zama babban magana amma a wurinka ba komai bane normal ne ba komai bane saboda a wurina zan yi wani magana ba komai bane amma har in na saka sunan wani a ciki to a wurinsa zai iya kawo rashin yadda which magana nan an duba ma ba haka ba ba ma haka ba ne shi yasa jama'a saboda Allah saboda annabi ah, kimar mutane a wurina ina ganin kimar mutane sosai a wurina shi sa don Allah don annabi nema ku ga kima na a ko saba ba mutum wallahi in kana yi ko wannan yi bai shafe ni ba bai gano ni ba ba ruwa fashe na ga cewa kamar a wannan abin zai iya kawo maka matsala kuma shi ina ganin gaskiya ta kaga wannan ba zan yi boye ba ina ganin a wannan bawa Allah ga maganan da ake yi a kansa amma ni na san gaskiya na san ba haka ba ne ta wani ni ban damu ba wala ko jama'a da su zarge ni na ruwan ko ba ruwan ka wannan ni na fito in zo magana a abin da fa kuke danganta mu wannan ba wala ba haka bane a ba haka bane ga gaskiya kuma zai magana ba zan yi maka magana in a rude way ba zai maka magana ne cikin ladabi da respect da limana to ashe in dai zan yi maka irin abu haka with respect da limana ashe ya kamata respect kuma ya zama kamar wani abu kamar reciprocal wani abu kai kuma in an baka kai ma ka ba da respect in dai mutum ya iya ya baka respect to kai kuma ka ba shi respect to kaga shine uh, abu mai kyau shi ake kira mutuntaka to amma abinda wai malamai za su yi tsakaninsu? wannan din na gani tsakaninsu ne amma har in zo mun tsaya board mun zauna anan tsakanin shi'a da izala i'm neutral question da ya kamata in tambaye shi na tambaye shi tsakanin izala da ɗarika i'm neutral though ni ba tijjani ne ba na ɓoye wannan jama'a dai wannan ce a ah, sarki zaki bai kamata kana ayyana kanka kana nuna kanka wallahi na nuna kaina ni ba tijjani ne baka nuna kanka ba ka zo ka mutu wala Allah zuwa ta fada kan gawan ka ai mu ne ai mu ne ah wallahi <laughs> ni ba tijani ne ni musu <laughs> an tafa!" a gori da aka same shi wanda ya kasar Russia wallahi nake gaya maka wanda wannan true story ne wai shi mutumin Ghana ne mutumin Ghana ne amma mu'amalan shi wallahi da Christians a wurin nan yana da karfi sosai har ya auri wata Krista ya aure yayi aure fa auren da ya krista ya aura matar shi krista ne tana zuwa church ta to shi mu'amalan shi tsiraru ne wasu mutane kaɗan suka san shi da cikin musulman da suka mai shaida cewa yana sallah wannan bawan Allah shi ya mutu wala da ya mutu to abokan shi arna kristan sun fi yawa kawai shi suka fara irin eh, ta'adas yesu dai na anna za mai irin biso na anna amma shi aka ji shi ina ina eh, hospital aji shi fridge she eh, abokan shi nan da matar shi matan shi ta kiya ta gaya ma abokan shi nan don Allah ka gaya masallaci kaza dan uwanku mijina Allah ya mai rasuwa gawan naku ne ku zo ku binne shi da aka ga wannan masu masallan su ce ah wannan musulmi ne shi suna tambaya musulmi ne ah, musulmi ne mana ba sun kira sunan shi musulmi ne mana ah, musulmi ne ah wanga ba wanga shi da hannu kullu ah, musulmi ne musulmi ne ce musulmi ne ya zama wani dan tangar da gari yan masallaci kashe san ba za su binne saboda su ba ba ba abokan shi yan sirarun nan su suke mai shaida cewa a wannan musulmi ne gawan namu ne ya kamata mu mu binne shi domin su annan su suna son su su binne saboda halakan su zamantakewan su halakan su da shi to wanda kawai ta yi mai shaida da aka tambaye ta ya rinjaya musulmai suka karbi gawan aka yi mai wankan gawa aka binne shi biso na musulunci ita ce matar shi matar shi ta saya sayin daka ta ce wallahi sallah bai wuce shi shi da koya mutum za zaka ke yan wayenka musulmai hamsu salawatin nan dai shiga cikin mutane masallaci kai sallah ai maka shaidan nan ya yi very important yana da amfani yana da muhimmanci sosai ko ya kake ganin dan uwanka musulmi ai wannan musulmai wallahi ina shiga cikin su wallahi musulmai mun nan wallahi munafukai ne wallahi suna Allah Allah ai anne anne bai damu da ya shiga cikin lamarin ka ba amma musulmi yana son ya san wallahi tallahi gara kasa da kasa kasa gara kasa da kasa kasa wallahi babu ba komai kai dai ko da ba ka zama wani juma'an nan juma'an sallan juma'an nan ka bara maka shaida akwai musulman mu da yawa wala sun yi aure anna kristan annan da kai annan ma ba su akwai wani daga jaman wallahi magana ne yake fadi ku tambaye wayanda muka san su kaman wannan sananne ne a jaman sosai alhaji lukman shamba wallahi story wai an zo matarsa baturiya ne ya aure baturiya aka ga wurin daura aure abokinsa zai daura aure sa shi aka ga masallaci aka cika da aka cika masallaci ana cikin fira ana cikin fira shi sallar la'asar ya kai da sallar la'asar ya kai shi kowa ya tashi za shi je alwala to da yake kowa tashi da shi alwala shi shi ma ya tashi shi je alwala shi baturiya kasar turawa turawa su ba su karya turawa one thing about them ba su karya ba su da irin wani rufe-rufe na ba su da shi ta ga a ah, kowa ta shi alwallah shi ta ga mijinta shi ma ta shi ya ji alwallah kuma kowa sau a wa gare masallaci ga mutu ya ya ta shi ya ji alwallah ta ga a ah, ah, an yi sallah an gani kuma gashi shi ma zai dai sallah wani ta bi cikin masallaci ta kama rigan shi <laughs> ta ga ji nan, nawa shi kuma ga fara wannan domin ta daga tabin ya ba ta mamaki ta shi ba when when ya shiga fara ya shiga fara wallahi ya ji kunya cikin mutane idan kaga sallah wallahi ka bara na maka shaida kaka yadda shaidan sallanka especially ma ga iyalanka shi yasa kaga wannan bawan Allah matarsa ita ta cece shi ta nuna cewa kai wannan fa bai wasa da sallah wannan dan uwanku musulmi ne bai wasa da sallah shi yasa jama'a identity ka mutum wallahi kaka yadda ka ɓoye identity ka ko ya ne ne ko ina ne ko wani lungu ne identity ka wallahi kaka yadda ka ɓoye identity ka kuma komin ana iya samu ga musulmi kaga cewa wannan musulmi ne sosai ka gan shi kuma shi shan giya shan giya shi da wasa ba, ni dai gani bai cire shi musulunci ba shan giyan shi bai cire shi musulunci ba bai sa ya zama kafuri ba amma yana sabon Allah to amma kuma bai wasa da sallah Allah gafurur rahim ne ya roki Allah Allah ya cire shi kuma ga ya bari sallan nan is very very important wallahi ya very very important Allah ya saka mana da alkhairi to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh